yana kare mutane game da shiga addinin gaskiya addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم waɗannan malaman yahudawa masu cin kudin mutane a banza da wannan malaman nasara masu cin kudin mutane a banza masu tsare mutane gaba da shiga hanyar gaskiya hannun addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da su da waɗannan masu taskace kuɗi, wanda zai yi kudi zuna zaɓar shugaba masu taskace kudinsu zinariya da azurfa wala yunfiquna fi sabilillahi ba sa da zakkan wannan kudin wannan kuɗin ya zama kanzu eh, wallazi da yake duna zabar fitata wala yunfiquna fi sabilillahi wa bashirum kay musu albijir ya rasu da rasulullah da su malaman yahudu da su malaman nasara da kuma su masu tara kudi ba sa fita zakka ga zinariya da yawa ga azurfa da yawa ga kayan fita zakka iri-iri da yawa dabbobi ne kayan noma ne amma ba sa fita da to kai musu albishir albishir din menene akwai azaba mai raɗaɗi tana zuwa ta same su أجباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون a yau ma yaushe za su sha yaushe ne ne za su sha azaban mai radadi ranar lahira ne yau ma yumi alaiha ranar da za a narka kudin wato ko da daloli ne ko da takardu ne domin asalin kudi na gaskiya shine zinariya da azurfa kowace takardar kuɗi ba kuɗi ba ne zinariya da azurfa ne suka yi garantin takardar a central bank aka ce an yadda suna wakiltar zinariya da azurfa saboda haka duk wanda ya sai wani abu in ya ba da wannan kuɗin a karba kuɗi ne amma sai da garantin banki da garantin ajiya ta zinariya da azurfa da ake da shi to da ainihin kuɗi wannan duka da ne wanda aka yi garantin su cewa an yadda sun zama kuɗi a yi ciniki da su ah, sai a da kuɗin a da kuɗin a yi ta zuba masa su a narke su na wuta gidan jana wata zuwa biya haji bawo a yi ta musu lalas da wutan kuɗin wanda aka narka din a yi ta musu lalas da shi ana zuba musu a fiskansu wa junubihim haƙarƙarin su wa zururin a bayan su a yi zuwa musu wuta wutan dalas ɗin suna ce ba sa so ba sa so Allah yana ce a ai kuɗin ku ne wanda kuke so suna suna suna suna ce ba sa so ba sa so Allah ce ai kuɗin ku ne wanda kuke so wata kai biya ji ba wani ne a ga ma ka nan tuni an gudu ne kun ka tara wa kanku wannan kutar a ne ba zo kuma kun tuntun da zo ku ɗanɗani abin da kuka taskance kuka ce ba ku da kuma da shi ba za ku bada hakkin Allah ba wato kuɗi kenan sai a ɗarka a wuta wutan jahannama ai ka zuba musu da kyakkyar wutar duk a fuskokinsu da hakar garinsu da bayan su ana zubawa sannan kuma dabbobi ne sai a shimfiɗa mai dabbobi wanda ya da zakka sai a sa dabbobin su rika taka shi suna kaiwa suna kawo har a suna kwaci dabbobin da suna taga sai ba da jama'a jama'a musulmi a mai da hankali a karfin da zakka duk wanda baya zakka ba da ba zai kyau ba ah, yi jira cewa annabi la yuzuna zakata wa hum bil tun kafin duk wanda baya zakka to zai mutu ya zama kafiri a lahira a mai da hankali abin mamaki sai a ga mutum ka taba ganin yana wata harka ta sadaka ko taimako ko zakka ba amma in siyasa ta zo sai ka ji shi yana da biliyoyi yana da biliyoyi domin siyasar yanzu idan mutum ya ce zai tsaya siyasa kowane mataki an san kudin za a tambaye shi kana zo ka zama ciyaman kana da kudi kaza shi ya ce ba yi da su to kar ka zo ba za ka iya kar zo ba kana so kai takarar gwamna eh kana da biliyon nawa in ya faɗi karshe a karka zoma ba zai wanda ba zai yi ba to sai ka ga lokacin baya baya harkar kuɗi baya sadaka baya zakka ma kaji yau yana da biliyon kaza da haka wannan duka zai zama muku azaba ko wanda ba ka ba ku fita zakka wannan shi ne hijiyar kanin abu da na abu da na usman sai na abu baya son mutum mai ajiye kuɗi saboda haka shi mutum ne mai tsananin zuhudu shi ya cima zuwa Allah sallallahu ta wasallam yin zuru sai da su kuma ya wakilci zuwa Allah don gwamnatin musulunci shi Abu Zar ya ce ba yadda kwana da kuɗi ba ba yadda kwana da kuɗi ba duk wanda ya tara kuɗi ya kwana da kuɗi to dan ne zai zai sha A dan ba haka ai in ba a ajiye kuɗi an kashe rukuni guda na an kashe rukuni guda na zakka an kashe rabin rukuni na haji dole ne a zama ana da kuɗi domin ya kawo kaga kuma kowa da irin ra'ayinsa kowane mutum ra'ayi kowane ra'ayi mai kyau na abu zarri yana da kyau kaje na usman yana da kyau kowanne su ya bai kyau zuwa Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa ashabi kan jo ya yi hukun da yake da daidu sabai na kamar taurari shirya su duk wanda kuka koyi da shi kwa shirya

faɗi wannan mu za a ba da hukuncin zakkar cewa zakka shekara-shekara ake yi kamar yadda azuma shekara-shekara ake yi amma shi azumi in ya zo zai gaba kowa da kowa zakka kuma kowane mutum ya san cikin shekarar lissafinsa idan dai kuɗi sun shekara to dole ya mutum zakka in sun shekara haka dabbobi sun shekara a da zakka abin noma lokacin da ya nuna eh, wato haka wayo mai sadi shi ko lokacin da ya nuna aka girba ko lokacin ne ake ba da zakarsa inda ina da shuhur inda Allah ta shara shara fi kitabin gayi wato shekaru na eh, watanni shekara a wurin Allah wata ne guda goma sha biyu su ne muharram safar rabiul awwal rabiul akhir جوان الأولى جوان الثانية رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحج wannan wata goma sha biyu su watannin shekara guda su su ne ake kallon su a akwai kuma wata na a rubuce ke ba a ganinsa shi ne wata shamsiya watan da yake bin rana tsakaninsu akwai kwana goma sha ɗaya a cikin shekara kwana goma sha da suke shiga tsakanin muharram da jarware su suke juya duniya kake gani wata rana an yi azumi an yi azumin ramadana a cikin hunturu wata yi azumin ramadana a cikin a cikin damana wata ai azumin ramadana a cikin rani wata yi azumin ramadana a cikin bazara ana juya wannan fasilolin خلق السماوات والأرض منها أربعة حر haka yake tun ran da Allah ya halicci sama da ƙasa ya sake wata ya saki rana suna yawo suna tafiya suna kaiwa suna kawowa suke ba da litara mu adadin sini na wani sa a kullum shi fassar na tafsir don a san lissafi lissafin rayuwa a san hukuncin watan ramadana a san hukuncin watan zulhajji a san hukuncin sha watanni haramtattu wanda aka haramta talatatun sunnu wahidun fardun guda uku a haɗe su ne a zulkida zulhajji muharram ɗaya kuma shi kadai a can sunansa rajab rajabul far wannan guda hudu ba a yaƙi a cikinsu ko ba a yaƙi a cikinsu idan yadda shi wuri tallar na shi da yaran min gida bilayi yau makarkar samawa ta wata min arba a furu ذلك الدين القيم وانا شنو الدين gaskiya wala tuzlimu minna anfusakum a cikin wayannan watanni guda hudu kar ku yadda ku zalunci kanku ku abin da aka haramta su suna da daraja an haramta yin yaƙi a cikin su su abubuwan da suka saura na addinin annabi ibrahim da annabi isma'il a wurin ƙureshawa tun daga lokacin haramtattu ne amma kwanan ƙarshe aka yi dabara saboda maslaharsu ta duniya sai suka yi wani wayo muharram sai su bashi a matsayin ba muharram ba sai su mai da shi safar su mai da safar shi ne muharram safar shi ne muharram da awwal shi ne safar da akhir shi ne da awwal sai su yi ta yi haka haka haka suke ta yi har suka mai da watannin har suka mai da watannin wata goma sha uku to ana nan ana cikin yin haka sai da addinin manzo ya bayyana a lokacin da ya kawar ya kowa makka madina ya madina to ana tafiyar da wannan a hannun kafirai hajjin yana nan akwai shugaban hajji kullum in an daga arba an tashi shi zai faɗa mutane baɗi kuma ranar kaza da watan kaza za mu yi hajji sai ya zama Ko kowane wata zai samu haji guda biyu kowane wata zai samu haji guda biyu bayan wannan jinkiri ne da aka yi ko saboda haka ne da Allah ya kawo musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gari Makka a hijira ta da shekara takwas yana da Attab guda si shekara ta tara yana da Abubakar shi ne shugaban arhamai shi da Hajji bayan ya nisa sai aka aiki sai na hari shi ko ya zo ya karanta wa mutane jawabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda makaranta kwanan baya cewa daga yau ba yadda kafiri ya zo maka ba daga yau ba yadda ga mutuna da dawafi jirara ba daga yau ba yadda dukkan alƙawura da aka yi da mutane in suna da lokaci to in lokaci ya yi alƙawari ya kare in ko ba su da lokaci to daga wata hudu ya yi alkawai ya gare kafin da aka sa sai na ariya karanta kenan ya zo kuma ya karanta to shi kenan wannan shekarar da jana bakar ya yi haji hijira tana da shekara tara to a cikin watan da aka yi haji a watan da aka yi haji ba mu riga mun ce kowane wata ana yin hajjin sau biyu ne wannan da na abubakar to hajjin sannan shi ne hajjin sannan biyu a cikin wannan watan shekara ta goma Allah da kansa shi da ya zo haji da ya zo haji ya ce to ala inna zamana qad ibtada da hay'ati yawma kana ganna wa yau dai zamani ya zaga ya zago yau daga yau babu canjin ranar haji tara ga watan zulhaji za a dinga yin haji tara ga watan zulhaji nan za a dinga yin haji kullum daga yau babu sauran canji shi ne ake bamu labari a ran عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض أربعة شهور ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وأن الدين الإسلام addinin gaskiya mi ميقاكي babu karkata ba duhu dare da rana addinin gaskiya kenan an samu waɗansu mutane ana sa wasu mutane su zaɓa wa kansu abinda suke so na son zuciyarsu su shi ne addininsu amma suna sallah suna yin abubuwa na musulunci amma sai su zaɓa wa kansu